ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم حقيقة waɗanda suka zo da ƙage shine jefar uwar muminai na na Aisha radiyallahu anha da alfasha wasu jama'a ne da suka danganta zuwa gare ku ya ko muminai kar ku yi zaton cewa abin da suka ƙago sharri ne a gare ku a'a alheri ne saboda abin da yake cikinsa na lada da tacewa ga muminai da abin da yake tare da shi na wanke uwar muminai daga laifi kuma duk wanda ya tarayya wajen jifar na Aisha da alfasha zai gamu da sakamakon saɓon da ya aikata na ƙage wanda ya ɗauki babban nauyin hakan saboda kasancewarsa shi ya fara yada abin to yana da wata azaba mai girman gaske shine shugaban munafukai Abdullahi dan Ubayyu dan Salulu